فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم شداد تجري في موسم كالزمان ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب بالله إلا من رحم وحال بينهما الموت وكان من المغرقين وقيل يا نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا نبرم أصبر daidai da daren 23 ga watan afril na isa 2022 allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai yawan alfarma a wannan masallaci namu na usman bin folio muna roƙon Allah maɗaukakin sarki muna ƙasƙantar da kai a gabansa taimake mu ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa a wannan majalisi kada mu ce komai sai abin da zai yardar da shi sai abin da zai dace da littafinsa alkur'ani mai girma da kuma ingantattun hadisan manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam muna da tambayoyi biyu tambayar farko tana cewa menene hukuncin limamin da idan an yi sallar farilla sai ya ce a yi salatin annabi ya kuma jagoranci addu'a mun tambaye shi hujja amma ya ƙi magana to gaskiya wannan kusan al'ada ce da aka ɗauki shekaru wato ana yin ta cikin masallatai da dama a wannan ƙasa tamu mu duk da yake yin haka ya saba wa sunar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk da yake yin hakan manya-manyan maluman ƙasar nan sun hana sun tabbatar da cewa bidi'a ce amma abubuwa da shaidan yake jagoranta kuma waɗanda suke naɓar da mutane ne za ka gani gashi nan abu babu hujja a kansa kuma ana gargadi a kansa dukkan maluma da ake girmamawa suna gargadi a kansa amma kuma sai ga cewa mutane sun toge suna yinsa tabbas wannan abin takaici ne shehu usmanu dan fodiyo cikin littafinsa ya sunna wa ikmadul bid'a shafi na ɗari da hudu ya yi magana kamar haka ko ya rubuta kamar haka ya ce wa min zalika yana daga cikin wannan addu'a'u addu'a dubura salati wato a ƙarshen sallah da kaifiyatin ma'alumatin a bisa wani yanayi saninne wa huwa yanayin shine an yadda uwal imamu liman ya riƙa yin addu'a wa yu'amminu nasu mutane kuma suna cewa amin amin wa huwa bid'atun makruhatun hakan bid'a ce makruha fi mazhabi malikin a masabar imam malik shehu usman al-anfodiyo wannan maganarsa ce da ya rubuta wa duniya amma kuma ana yi har yau har gobe wasu masallacin babu kuma hujja a kansa annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba amma kuma haka shaidan ya kawatawa wasu haka kawai suka wayi gari suka mai da abin wani abu ne da ya dace suka ɗauke shi wani ɓangare ne na ibada suna kuma ta yinsa Allah shirya da mu tambaya ta biyu tana cewa shin ya halatta mace idan za ta fita ta kaba ta kira yan wanta a taru a ta ta kwana zaune babu barci ana ta jan abin nan sharbi to babu dai wannan cikin tsarin takaba da aka sani ta musulunci a rubuce kuma a zamanin annabi sallallahu ta'ala da sallam an samu mata da yawa sahabbai mata da yawa da suka yi takaba mazajensu suka rasu suka yi takaba ba a nakalto ba inda aka ce wato a ranar ƙarshe ta takaba ko kuma bayan an gama takaban dare da ke biyo baya za a haɗu a kwana da ta jan sharbi da sauransu babu wannan duk da wasu maluma suna ganin cewa inda ba a ɗauke shi a matsayin ibada ba mace saboda takaba da take ciki akwai dokoki babu dogon ado babu barin gida in banda wata bukata mai ƙarfi ta kama idan ta gama wannan da za a samu yan uwanta su shirya wani abinci saboda a cikin ta gama wannan abu lafiya akwai maluma wasu maluma da suke ganin ba wani damuwa amma dai gaskiyar lamari shine abin da yake sunnar sahabbai mata waɗanda mazajen suka mutu ba a ciro cewa ɗaya daga cikinsu ta yi wannan ba kuma ba ka tarar da wannan abadi abadin takaba sawa'un cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi bayanin takaba ko kuma maganganun malamai tabbas barin irin wannan musamman kamar da mai tambayan yayi da kuma shi ake yi da wurare da yawa yanzu amma da wannan dare wani wuri ne lokaci ne na ibada a ga a ta yin wannan kamar da ya faɗa to babu shakka barin wannan shine sunna ko muna fata mata da abin ya shafa da ma maza da abin nan suke da iko su yi bayani kan wannan lamari su yi kokari su dawo da matanmu akan sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya taimake mu na'am alarma بسم الله الرحمن الرحيم فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم فسوف تعلمون انكم من تابع منا cikin bayani ne na kissar annabi Nuhu alaihi salam da mutanensa Allah madaukakin sarki ya ba shi labarin cewa to nuhu daga yau dai babu mai sake imani cikin mutanenka sai waɗannan da suka yi imani da kai dama na nuhu yana ta shan wahala da su ba wani abin da suke masa in banda izgilanci da ba'a saboda haka ya roƙi Allah madaukakin sarki ya halaka su Allah kuma ya karɓa masa roƙonsa amma ya ce to kai aikin jirgi annabi nuhu alaihi salam ya fara aikin jirgi duk lokacin da jama'arsa wato kafurai kenan suka zo suka wuce ta wurinsa sun ce ta masa ba to saboda haka yana ba su amsa cikin amsar shine abin da Allah ya karanta yanzu fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani man ya'tihi azabun yuqzihi man din nan mausula ce ai fa sawfa ta'lamuna alladhi ya'tihi azabun yuqzihi da sannu za ku san wane ne kowannen da azaba za ta zo masa kuma ta walakanta shi ta kaskanta shi kuma wa hilla alaihi azabun muqim sannan kuma azabun azaba muqimun dawwamamme ya hilla alaihi ya sauka a kansa bayan ya gawa mutuwa za ku san wane ne ko waɗanne ne ruwan tsufana zai halakar za ku san wannan sannan kuma bayan ruwan tsufa na halakar da su za ku san waɗanne ne za a sanya su cikin azaban da babu fita cikinta har abada ba dai kuna mana isgilanci ba kuna mana dariya لا ku san نعم. حتى إذا جاء أمرنا وفاوت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل نعم حتى إذا جاء أمرنا har dai lokacin da umarninmu ya zo bi ilakihim da halakar da su wato annabi nuhu yanzu ya gama yin jirgi saboda haka lokacin halakar su kenan ya zo da lokacin halakar ya zo ga abin da ya faru wa fara attannur sai abin nan tanderu wato katon kasko wanda mai gida-gida da ake yin masa a ciki da ake tura masa kowai na ko abu mai kama da haka almuhim da ya kasko da aka yi tattalinsa kuma aka yi masa gidaje-gidaje da ake tuya kaga da irin wannan wuri ai ba a tsammanin ruwa to amma saboda Allah cikin ikonsa don a tabbatar wa mutane dai cewa ruwa dai kasa ko ta ina za ta bubbugar da ruwa hakanan kuma ruwa zai sauko daga sama ta ko ina saboda haka duk inda suke zai zama to tamkar teku kuma za a halakar da su gaba daya saboda haka wa fara tannur tannur shi wannan tanderu nan da nan sai ya ɓuɓɓugar da ruwa ailil khabbaz wato tanderun mai yin masa ko mai yin waina da haka ya faru ko kuma dai wakila kai wasu maluma kuma suka ce fara tanur wato wakta tsulo shamsi har dai lokacin da halakar da su ya zo lokacin eh, sallar asuba to kuma shi kenan sai aka umarci ƙasa ta fidda ruwanta ta ɓuɓɓugar da ruwa ta ko ina kuma aka umarci sama ta saukar da ruwa ta ko ina shi tannur ɗin nan asalin dai tannur da larabci ne wannan tanderu wato wannan babban kasko da ake tuyan irin su masa ko abu mai kama da masa to amma masu tafsiri sun yi saɓani wurin mai ake nufi da shi a nan shin kanderun ake nufi da muka sani wannan kakkun ko kuma wani ma'ana daban ake nufi akwai zantuka har guda hudu na farko akwai maganar abdullahi dan abbas kuma shi ne zaɓin shugaban masu tafsiri wato imin jariru, tsabari cewa tannur ɗin shi ne abin nan tanderun nan da aka sani domin alkur'ani yana magana ne da ya zo ne da larabci kuma yana magana da larabawa in ya faɗi lafazi ana nufin abin da larabawa suka sani ne sai in an samu wani dalili da zai kau da wannan ma'ana ta wanda ta ma'anar da suka sani zuwa ga wata ma'ana daban kama aka ce asfala da larabci ma'anarsa addu'a amma yanzu shari'a ta zo da ma'anar asfala da ta saba da ma'anar addu'a da larabawa suka sani ya zamantar sunan wani aiki ne aikin shine ka fuskanci alƙibla ka girmama Allah ka yi kabbara sannan ka yi karatun alƙurani karanta fatiha da sura ka yi ruku'i ka yi dai wasu abubuwa wannan shi ake kiran su as-sala wannan ba ne asali ba asalin as da larabci addu'a kawai yawwa har ma ibnu jarir al yana cewa wa aulal aqwali indana mafi cancantar magana ko maganar ta fi cancantar a yi aiki da ita a gurinmu huwa wata shi ne a tannurun labi yuktaba fihi shi ne tanderun nan da ake toya masa a cikinsa ko ake toya waina a cikinsa li'anna zalika huwa al-ma'ruf domin wannan shine abin da ke sananne min kalamil arab cikin maganar larabawa wa kalamun lahi shi ko maganar Allah la yuwajjahu illa ila al ashari ba a fuskantar da shi sai zuwa ga ma'ana da tafi zama galibi ko tafi zama ko tafi shahara min ma'ani daga cikin ma'anun kansa inda al a wurin larabawa to wannan ma'ana ta farko kenan akwai kuma wanda suke a kauli na biyu da suke ganin cewa a tannur din nan huwa wajhul ard in aka ce tannur kawai fuskar kasa duk inda yake abin da ya fita fili na ƙasa sunansa shi ne abin da ake nufi da tannur a wannan a wannan aya shi ma wannan magana an yi kai ta daga abdullahi dan abbas har yanzu magana ta uku tana cewa at-tannur huna tanwiru subhi wato haskakawar asuba wato fara tannur lokacin da asuba ta bayyana daga nan kuma sai aka ba wa ƙasa kowane kofa na ƙasa ya fidda ruwa kawai ko ta ina ruwa kawai ya fita aka kuma umarci sama ta saukar da ruwa ko ta ina ruwa ne ke sauka a sama ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر نعم وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر خلق دل هكا لا يتي وحملناه على ذات ألواح ودثر هكا لا يتي تدري بأعيننا جزاء لمن كان كفر نعم هكا لا مرأي وشنسر كي يتي شنسرة القمر كما يدعى رمى كرنتا آه، ففتانا أبواب السماء ماء منحدر مكبول قفوف سماء wato ga ruwa ruwa ya ta zuba daga ƙofofin nan bima inda wani ruwa mun hamir, mai kama da kogi in ya kawo zuwa kawai yake yi da ƙarfi kuma wa fajjar nan arda uyunan sannan muka bubbuɗe ƙasa ko muka wato eh, me za mu ce muka fulkulo da ruwa daga ƙasa bulbula kuma da ƙarfi ko fajjar nan arda uyunan فالتقى الماء saboda haka ruwan nan na sama da na ƙasa duka suka haɗu ala amrin alƙudur a bisa wani al'amari da dama Allah riga ya ƙaddara shi to su shi kuma annabi nuhu da jama'ar sa mannahu ala zati alwahin wa dusur muka ɗauke shi da su da jama'ar sa da sauran dabbobi da muka umarce shi ya ɗauke su kowanne ne mace da namiji hmm? fi zati alwahin cikin wani jirgi mai alluna alluna ne aka hada wa dusul da kusoshi aka bubbuga sun san dai Allah ne ya koya masa jirgin ai kaza ka goge wannan katako a hada da wannan a buga da wannan kusa ai kaza kaza ai tajri bi ayunina kuma jirgin yana gudana bisa lurarmu mu bisa idanuwan mu na'am eh jaza'a liman kana kufur wannan sakayya ne ga wanda ya kasance ko ga wanda suka kasance sun sun sun abin nan sun kafirta wani haka bayanin ya zo cikin eh, suratul kamar kamar da alaran mai karanta mana to eh, mun faɗi magana ta uku muka ce tannur shine tanwiru subhi wa tulu'il fajr wato a wannan lokaci wanda ya faɗi wannan magana Ali ibn Abi Talib Allah ya ƙara musu yarda to sannan magana ta hudu a tanur huwa ashraful ardi wa arfa'uha faratan shi shine bigiren ƙasa inda ya fi zama tudu shi ne manan tannur a wannan aya to babu shakka kamar yadda ibn jarir tsabari limamin ko shugaban masu tafsirai kamar da ake masa lakabi ya faɗa manan tannur a larabce shine kaskon da ake tuyan masa ko ake tuyan eh, abin nan waina ko wani abu mai kama da wannan to shine mala yake cewa وقيل كه آه، وقيل فارت تنور وقت طلوع الفجر وثم علوم السنة فارت تنور شي تنور إنا واتو كف كننا آه، كو يوم وينا يا أبقل دروا وقت طلوع الفجر ألو كتين أصباح لو كتين كيت ور الفجر ونور الصفي ألو كتين دا هتكين الفجر يا هتكك وما أنا فارت ma'anan fara ai na ba'a ya ɓuɓɓuga wato eh, tanderu ya ɓuɓɓugar da ruwa wanda wannan ba abu ne da aka saba gani ba da wuri ne na wuta da sauransu wa kana zalika alamatan nuhin wannan wani abu ne da aka mai da shi alama ga annabi nuhu cewa da ya ga wannan to kuma shi kenan fa zai ake kimfa shiga jirgi ruwa zai mamaye ko ina yanzu to da haka ya faru Allah ya ce kul nahmil fiha muka ce nuhu ga jirginka saboda haka wato ka sanya ka sa cikin jirgin shine ihmil fiha ay fi safinati min kulli zawjayn daga dukkan wani nau'i biyu mace da namiji hmm, cikin dabbobi dabbobi masu cutarwa dabbobi mara cutarwa duka ko wanda ne mace da namiji a sa cikin jirgi ai zakaran wa unta a samu namiji da mace daga cikin nau'in abin nan eh, dabbobi da kwari da sauransu min kulli anwa'ihi ma daga dukkan nau'ukan su dinnan su biyu ai ismaini a zaman to biyu biyu zakaran wa unta namiji da mace wa huwa maf'ulun wa fil qissati a cikin qissar qissar halakar da jama'ar annabi nuhu bayan Allah madaukakin sarki ya umarci kasa ta fidda ruwa sama kuma ta sauko da ruwa akwai cewa an ambata cewa أن الله هشر لنوح السباع الله يا تارى والنبي نوح dabbobin da suke farautar wasu dabbobin asiba irin su zaki irin su damisa irin su kirkeci irin su kuraye irin su abin nan karnukan daji irin su dila duka wani ana kiran su asiba wa haka nan kuma da tsuntsaye daban su. wa ghairiha da wasunsu faja'ala yadrubu bi yadayhi fi kulli naw'in annabi nuhu ya kasance kawai kan taba da hannunsa wato akan kowane nau'i sai ya sa hannunsa haka fataqau yadahu yaduhu al-yumna sai hannunsa na dama ta fada ala zakari akan nau'i namiji hannunsa na dama ya kama namiji wal yusra hannunsa na kuma in yayi haka ala unsa sai sai ya fada akan mace sai abin nan ya sata cikin jirgin in yi haka ya ɗauko namiji ya sa a cikin jirgi in yi haka ya ɗauko mace ya sa a cikin jirgi fahimil huma ke na yana ta sanya su cikin jirgi Allah ya ce abin nan ah, wa ahalaka wato ai zaujatahu wa auladahu matarsa yana da mata biyu matarsa ɗayan hmm? ah, wa ahalaka kai wato ka sanya kowane nau'i daga cikin dabbobi da kuma mummilai cikin jirgi kowane nau'i ka sanya mace da namiji cikin dabbobi sannan kuma ka sanya iyalanka ma cikin jirgi alaka din nan bi ma'ana iyalanka ba alaka ya halakar ba wa ahlaka ai ihmal fiha min kulli zawjayn ithnayn sannan wahmal fiha ahlaka iyalinka ma ka sanya cikin jirgin wanda suka yi imani da kai iyalinka din ana nufin zaujatahu matarsa ɗaya domin ɗayar kafura ce wato ba mai imani ba ce wa auladahu da 'ya'yansa yana da 'ya'ya hudu uku masu imani ɗaya ko mara imani duka ka sanya su a cikin jirgin illa man sabaq alaihi alqawl sai wanda zance riga gabata ta kansa cewa shi kafuri ne ba mai imani ba shi wannan gudu da kai ba zai shiga jirgin ba zai halaka shi ma ai minhum daga cikin su bi ilaki wato sai wanda dama maganar tabbatar halakarsa ya riga ya gabata wurin Allah to wannan shi ba zai shiga ba waɗanne ne daga cikin iyalinsa da kalmar halaka ta tabbata a kansu wa huwa zawjatuhu matarsa ɗaya wa waladuhu da ɗansa ɗaya kan'an mai suna kan'an da khilafi sam sabanin ɗansa da ake kira sam wa ham da ɗansa da ake kira ham wa yasif da ɗansa da ake kira yasif fahama lahum wa zawjatihim thalatha su kam sam da ham da yasif da matayensu uku duka waɗannan an sa su cikin jirgin to ba dabbobi nau'in mace da namiji ba da kwari nau'in mace da namiji da tsuntsaye nau'in mace da namiji da kuma iyalinka ba a'a wa man amana da ma duk wanda ya imani cikin al'ummarka su ma ka su cikin jirgin amma abin mamaki ba wai dubbai ne suka yi imani ba ko ɗaruruwa suka yi imani wa ma amana ma'ahu illa qalil cikin jama'arsa al'ummarsa ba wanda suka yi imani da shi sai ɗan kaɗan kawai haka ƙila wasu maluman tafsiri suka ce su rijal maza shi da kawai su suka yi imani shekarun nan da ya ta yi bayan aiko shi cikin jama'arsa kafin a halakar da su ya yi shekara dubu ba hamsin آه مثل كده ليه كوه فتا وقال نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما نعم فأخذهم الطوفان وهم ظالمون هكا ألا بقى اسم فركي في ناجم سورة الشعراء ألا بقى نعم أو في سورة العنكبوت Allah madaukin sarki yake cewa abin nan ya zanna cikin mutanensa alfa sanatin illa na ama shekaru dubu ba hamsin kamar da muka yi bayani yanzu amma aka ce mutum shida kawai suka yi imani da shi eh, sittatu rijalin wa nisa'uhum mutum shida tare da matansu wakila jami'u man kana fi safinati mu'minuna nisfuhum rijalun wa nisfuhum nisa' Eh, kuma an ce wanda dukkan mutanen da suke cikin jirgin muminai ne rabi da rabi maza adadin maza shi ne adadin mata eh, rabin su maza rabin su mata to sai Allah ya ce ne وقال اركبوا فيها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها Na'am, ربي لغفور رحيم نعم وقال نوح nuhu sai ya gaya wa jama'arsa muminai kenan wanda suka cancanci shiga jirgi ya ce da su irkabu fiha ku shiga cikin jirgin ku shiga cikinsa ku shiga cikin jirgin bismillahi sunan allah shine mujuraha wato tafiyar jirgin an ce bismillahi jirgi zai tafi wa mursaha kuma an ce bismillahi jirgi zai tsaya in ana son jirgi ya tafi a ce bismillahi in ana son jirgi ya tsaya a ce bismillahi in kaga dama kuma ka ce irkabu ziya bismillahi ku shiga cikin jirgin da sunan Allah sannan kuma har yanzu ambaton sunan Allah in kuna son jirgin ya tafi ambaton sunan Allah ne zai tafi yadda shi idan kuma kuna son ya tsaya har yanzu ambaton sunan Allah ne Idan yudammil mai ana karanta shi mujuraha wa mursaha da yawa mim biyu din nan bamma wa quriya bi fatihi ma kuma an karanta shi ma da fatahan su bismillah majraha wa mursaha masdarani أي جريها وسيرها بسم الله واتو قدانا انت بيك ما تأتي وسيرها با. ومن جرها شين يسيرها أبنا آه، مرساها بمعنى أي ورثة جريها ووقوفها هي كما تأتي إن ربي للي أبنجينا لغفور من يوان غافر أن يسمى رحيم رحيم mai yawan jin kai ne haisu lam yuhlikna wannan magana ce ta annabi nuhu alaihi salam yana ga jama'ar su ku shiga cikin jirgin sunan Allah shi ne shi zai tafiyar da ita sunan Allah shi zai tsaye da ita lalle ubangiji na mai yawan gafara ne mai yawan jin kai da yake mu ya gafarta mana ya jin kan mu bai halaka mu ba gashi ya halaka sauran jama'a da suka kafirce musa na'am وهي تجري بهم في موج كالجبال نعم ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم في موج كالجبال jirgin yana gudana da su annabi nuhu da wanda suke cikin jirgin sai maujin cikin eh, abin nan raƙumin ruwa za a ce ko ko abin nan taguwa cikin taguwar ruwa kaljibal kamar duwatsu amma yana gudana bai kife ba bai nitse ba aisil irtifa su wannan taguwar ruwa da ke cikin da ake gani a wannan ruwa kamar duwatsu a tudunsu wal'izam da kuma girmansu to ana cikin haka annabi nuhu sai hangi ɗansa kan'an da ya hange shi wato alaƙar ɗa da uba wana da nuhu ibnahu sai annabi nuhu ya kira ɗansa kan'an wa kana fi ma'zilin an safina ya kasance yana can gefe ba a cikin safina ba a cikin jirgin yana can gefe wato nesa da jirgin ya ce ya bunai ya kai ɗana ya kai ɗan karamin ɗana irkan ma'ana ka zo ka hau tare da mu ka zo ka shiga jirgi wala ta kun ma'al kafirin kada kasance tare da kafirai amma tun da kafirin ne ga abin da ya ce قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم نعم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين نعم الله اكبر قال ابا وبابنسا سآوي الى جبل ba ai ba komai baba zan zan kai ga wani dutse wani dutse na zan hau dutsen shi kenan ba zan ruwa ba zai haɗe ni ba eh, sa'awi da sannu zan kai zuwa ga wani dutse ba ambaci dutsen ba idan na je zuwa ga wannan wannan dutse ya asimu ne ayyam na'u ne min alma'i zai hana ruwa ya halakar da ni zan hau dutsen na kukuta ƙala sai mahaifin ya ce da shi la asima al yawma min amrillah babu mai kubuta a yau din nan daga wannan al'amari na Allah kana kan'an ba mai kubuta ba ka zo ka shiga jirgi illa lakin man rahim Allah sai wanda Allah ya masa jin kai to wannan fa huwal ma'sum shine wanda zai zamanto tsare wanda Allah zai kare shi amma duk wanda Allah bai masa rahama ba maganan ka akwai dutsen da za ka ba wannan ruwan nan zai haɗe dukkan duwatsu na'am qala ta'ala Allah ya ce to shikenan suna cikin wannan muhawara Nuhu da ɗansa Kan'an wa hala bainahumul mawju sai taguwar ruwa zai shiga tsakanin su kuma dama taguwar ruwan banya banya ne sosai shikenan fa kana min al mukraqin sai kasance daga cikin wanda masu nota cikin ruwa wato masu nutsewa cikin ruwa to Allah sai ya ce mai وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين تطوفنا طيب، ruwan na ya gama aikinsa ya halakar da dukkan waɗanda Allah maɗaukin sarki yake son ya halakar da su mutum da an eh, na ya gama aikinsa sai Allah ya ce da shi sai Allah ya ce ya arbu la'i ma ake ruwa ki haɗe ki haɗe ruwanki ruwan da kika fitar ɗin nan ki sake haɗe shi eh ƙasa kai eh, <laughs> wakila arbu la'i ma ake ya ke ruwa ya ke ƙasa kai ya ke ƙasa ki haɗi abin nan ibli'i ma a ki haɗi ruwanki wa ya sama'u mm, ko ayar ladi na min ruwan nan da ya ɓuɓɓugo daga cikinki mala ya ce fa sharibat sai ta shanye ruwanta nuna ma nazar na sama amma ban da ruwan da ya sauko daga sama ruwan dai da ya fito daga cikin ta idan ta sake ta sake shanye kayanta da umarnin Allah duna eh. ma nazar mina sama'i fasara haran wa biharan shi ko abin da ya sauko daga sama kasa ta shanye su ba saboda haka su shine ya zamanto ruwan koguna da kuma ruwan tekuna sannan Allah ya ce ya sama'u ya ke sama aqli'i ai amsiki anil matar ki kame kada ki sake zubar da ruwa kuma ya isa haka fa amsakat ta kame ruwa ya dauke lokaci guda wa ghibal ma'u daga nan sai ruwa yana ƙasa tun da ƙasa ta haɗe nata sannan kuma sama ta daina zubar da nata kenan sai ruwan ya rage shine na ƙasar ma'u kuma wa ƙudiyar al'amuru aka cika al'amarin ko umarnin Allah ai kan ma'amuru halaki ƙaumi nuhin wato al'amarin halakar da mutanen nuhu ya cika sun gama halaka to jirgin nan me faru da shi Allah ya ce wattawa ai waqafat as sai jirgin annabi nuhu ta jirgin ya daidaita alal judi akan dutsen da ake kira judi Ƙurbal mausil kusa da wani gari da ake kiransa mausil a arewacin iraq ta yanzu akwai dan dutse da ake kiransa jodi a nan ne wato jirgin annabi nuhu ya daidaita kuma sai aka yi kira aka ce wakila sai aka ce wata a bisa harshen mala'iku aka ce bu'udan lil qaumi zalimin ai halakan halaka ta tabbata ko nisantar rahama ta tabbata للقوم الظالمين كمتاني الظالمي آية الكافرين كافرين نعم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين to lamarinka tsakanin ɗa da uba yanzu dai a maganar ruwa ya ƙare an halakar da kafirai gaba ɗaya abin da bai rage a duniya shine nuhu da wanda suka yi imani da shi kuma ba su da yawa saboda haka nuhu da jama'arsa sun bar jirgi sai kuma nuhu ya fuskanci allah wana da nuhun rabbahu sai annabi nuhu ya kira ubangijinsa faƙala sai ya ce rabbi ya ubangijina inna ni lallai ɗana kan'an min ahli yana cikin iyalaina kuma da mata ce mini jirgin nan in sanya nau'ukan dabbobi da ƙwari da sauran abubuwa na halittu in sanya ɗauki namiji da mace cikin kowane nau'i sannan kuma in sanya iyalaina ma a cikin jirgin sannan in sanya waɗanda suka yi imani tare da ni to kan'ana ɗana ne ai kuma yana cikin iyali na gashi baya nan yanzu ya ubangiji na wato zai a taimaka a dawo masa da ɗansa wa karwa aksani bi najatin kuma ka riga ka yi alkawari cewa zaka tsirar da iyalai iyalaina wa inna wa'adaka alhaq kuma lallai alƙawarin ka gaskiya ne sai ubangiji a kamini kan'ana alladhi la khulfa fihi wato alƙawarin ka gaskiya ne babu sabawa cikin sa wa anta ahkamul hakimin kuma kai ne ka fi gwaninta cikin dukkan wasu masu hukunci ai a'lamuhum kai ne ka fi dukkan wasu masu hukunci ilmi wa adaluhum kuma kai ne ka fi dukkan masu hukunci adalci saboda haka ɗana kan ɗanta yana daga cikin iyalena gashi kuma baya nan yanzu ta قال قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين نعم الله سيشي كما سفره قال تعالى الله ملعوكي سيتي يا نوح نوح إنه ليس من أهلك للي شيء بعد ذاتين إيالنك أي الناجين ما سكبتا أو من آل دينك هو شيء بعد ذاتين ما أبوتا الدينك يعني ذاتين بس كافر شيء مكا إنه أي أمل ابنك يدل مريك أيكن دتنك أي amalun ghairu sali aiki ne wanda yake ba mai kyau ba fa innahu kafirun shi kafuri ne kan an wala zata lil kafirin su ko kafirai babu kubuta gare su a wannan lokaci na tsufa wa fi qira'atin aw ta qira'a an karanta maimakon innahu amalun ghairu salih an karanta abin nan wannan jumla eh, ko wannan kalma bi kasri mimin ko bi kasri mimi dai wa mim din nan wasali kasa wato a matsayin fi'il kenan innahu amila ghayra salihin shi an yayi aiki sabanin aiki mai kyau wato aikinsa mummuna ne aikinsa kafirci ne sannan abin nan ko ah, wa nasbu ghayr da yawa bayar din nan nasaba don amalin gairu sali da yawa abin nan gairu damma in ka ce amila kuma zai zamanto gaira sali faddamiru libni a wannan lokaci bamirin zai zamanto na ɗansa kenan innahu ai shi kan ana amila gaira salihin ya yi aiki saɓani aiki kyakkyawa ko innahu amalin ghairu salih ko ko shi aikin da yi aiki ne wanda yake ba mai kyau ba a kira'ar farko kenan saboda haka nuhu fala tas'alni ko fala tas mene tas'alanni na'am بالتخفيف وقرئ بالتشديد كو تسألني بالتخفيف كنا كو كما تسألني بالتشديد kenan kada ka tambaye ni nuhu ma laysa laka bi ilmun abinda baka da wani ilmi akan sa min in ja ibnika game da abinda ya shafi ku kusar da danka daga halaka inni a'izuka lalle ni ina maka wa'azi nuhu an takuna min al-jahilin kada kai da kasance daga cikin jahilai da su'ali kama lam ta'lam ta hanyar yin tambaya ko tambaya ta kan abinda baka da wani ilmi a kansa game da danka. to annabi nuhu yanzu ya dawo cikin hayyacinsa kuma hankalinsa ya tashi ya san ba abin da ya kamata yake nan bai yi kala قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم نعم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين to annabi nuhu yanzu ya dawo ya kaskantar da kai gaban Allah yana neman yafiya yana tuba kala ya ce rabbi ya ubangiji na inni lalle ni a bika ina neman tsari daga abin nan wurinka ai min an as'alaka ma laysa li bi ilm akan na neman tsari daga wurinka ka kare ni kar in tambaye ka abin da ba da wani ilmi kansa kuma wa illa takfirli idan har baka gafarta mini ba ya ubangiji na cikin abin da na yi na wuce gona da iri watar hamni in har baka ji kaina ba akun min alkhasirin zan kasance daga cikin masu hasara da wannan tambaya da na yi saboda haka ina tuba ka gafarta mini kana su'alu nuhin malam yace tambayar da annabi nuhu yayi ta kasance an ta'awili wadin wa'adahu Allah akan tawili yayi wa alƙawarin da Allah madaukakin sarki ya masa bi'an an yunjiyahu wa alahu cewa zai kubutar da shi ko zai tsirar da shi da shi da iyalansa fa aka da zahirin lafzi saboda aka sai zahirin wannan lafazi yake cewa ai da na yana daga cikin iyalin nawa Allah gashi kuma ban gan shi ba wa taba at-tawila kuma yaji tawili bi muktaba hadha zahir a bisa tsarin wannan zahiri ولم يعلم ما غاب عنه اما بيسن ابن دا يا ابن يا يا فكو غريشي بقى saboda haka fa aqdama ala hadha su'al har yayi igdami wato ya gabatar da kansa wato cikin rashin sani har yayi wannan irin wannan tambaya li hadha sabab saboda wannan dalili ko fa atabahu Allah azza wa jalla ala su'ali sai Allah madaukakin sarki ya zarge shi akan wannan tambaya da ya masa ai ala su'alihi ma laysa eh, wa adunnan ma laysa wa'adahu bi najatihi li kufrihi wato akan tambar da yi akan wanda Allah bai yi alkawarin zai kubutar da shi ba saboda dalilin kafirci da yake tare da shi shine kan'an wa amalihi da kuma saboda dalilin aiki da aikinsa da yi alladhi huwa ghayru salih wanda ba mai kyau bane wa qad alamahu Allah kuma Allah yanzu ya gaya wa annabi Nuhu cewa anna annahu mughriquhu ma alladhina zalamu Allah zai halakar da kan'an tare da waɗannan da suka yi kafirci ko suka yi zalunci wa yanhahu an muqatabatihi fihim kuma Allah madaukakin sarki ya hana annabi nuhu ya fuskance shi da tambaya ko da magana game da su waɗannan da Allah din zai halakar fa ashfaqa nuhun min igdami saboda haka annabi nuhu hankalinsa ya tashi ya tsorata saboda irin igdami da yi akan tambayar eh, ala su'ali rabbihi fi ma lam yu'zan lahu cikin abin da Allah bai bashi izini ya roke shi ba ko ya tambaye shi ba fihi fa kafa nuhun min zalika halak saboda haka annabi nuhu ya ji tsoron fa kar ya fada cikin halaka da irin abin da ya dinna fadaja ila rabbi saboda haka ya sa ya nemi mafaka dawowa zuwa ga ubangijinsa azza wa jalla mabuwayi kuma abin nan mai girma wa kasha alahu ya kaskantar da kai gabansa wa da'ahu ya roƙe shi wa sa'alahu ya roƙe shi al-maghfirata samun gafara wa rahmatu da rahma li'anna hasanatil abrar ato abin da yasa ga shi kamar abin baya da yawa abin da yi amma abin da ake cewa ne hasanatul abrar sayi'atul abin nan sayi'atul muqarrabin eh, yan kyawawan ayyukan masu da'a matsakaita shi za a ɗauka tamkar munanan ayyuka na wanda suke kusa da Allah hmm? Abin abinda matsakaita za su yi zamanto ba su laifi ba makusanta in sun yi shi sai a ɗauka laifi suka yi kun ga ga abin da yi amma kun ga yadda Allah ya ta masa faɗa ya ce abin nan ya mai da hankalinsa kada ya kasance daga cikin masu hasara nan da nan kuma ya fahimci abin da yi ba daidai ba ne ya ta tuba ya ta ba da magiya Allah ya gafarta masa وليس في الآيات ما يقتضي صدور ذنب ومعصية منه عليه الصلاة a cikin ayoyin القرآن wato babu abin da ke nuna cewa zunubi ya faru daga annabi nuhu alaihi salatu wassalam siwa ta'awilihi in banda irin wannan tawili da wa maganar Allah wa igdamihi da kuma wato zabura gaba gadi da yi ala su'ali malam lam yu'zan lahu fihi wato akan tambayar da ba a bashi izini yayi irin wannan tambayar ba wa haza laysa bi zammin a zahiri haka wannan ba za a ɗauke shi zunubi in da irin mu ne ya ko bayi wala ma sai da ba za a dauke shi sako ba to amma kuma tun da shi yana daga cikin ulul azmi manya manyan annabawa hatta wannan din ma kaga sai ya zaman laifi a gare daga gare shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya kausa sosai shi kuma ya fahimci haka ya ta tuba ya ta kaskantar da kai domin kada ya samu matsala wallahu alam wannan dai mala yake ijtihadin ne kuma Allah shi yake sani kana bi nuhin zaujata mala yace har yanzu annabi nuhu yana da mata biyu ne wa arba'u ne da kuma ya'ya maza hudu fa halakat zaujatun wahida matarsa ɗaya ta halaka wato don bata zamanto mumina ba kamar da ya zo cikin ta harin. ضرب الله مثلا للذين آمنوا بعث فرعون للذين كفروا بعث نوح وبعث لوط الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط نعم كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا نعم وقيل دخل النار مع الداخلين ألا يأتي ضرب الله مثلا ألا يبقى مثالي. لو المين للذين كفروا لو المين لسوك كافرك ألا يبقى مسلم مثالي مثال الشين امرأة نوز وامرأة لوت ما ترى النبي نوه ده ما ترى النبي لوت كانتا سوبيون سنكسن شتات عبديني salihai ne sun kasance karkashin wasu bayi biyu salihai wato nagari amma fa kana ta huma sai suka ha'inci manzancinsu suka kasa yin imani da su falam yughniya anhuma min Allah shay'a a mazan nan nasu ba su iya wadatar musu da komai wurin Allah ba tunda ba su yi imani ba wakila dukhulan nar ma'a sai aka ce da su su biyu matar annabi nuhu din nan da matar annabi nuhu din nan sai aka ce da su ku shiga wuta tare da masu shiga to saboda haka eh, kasance ana iya samun ɗa ya zamanto mumini eh, menene mumini uba ya zamanto ne ba mumini ba ko uba ya zamanto mumini ɗa ya zamanto ne ba mumini ba ko miji ya zamanto mumini matar ta zamanto ba mumina ba ko matar ta zamanto mumina miji ya zamanto ba mumini ba saboda kada wani ya ce akwai talazumi don ɗa ya zamanto na kirki ko mumini ubansa ma dole ya zamanto mumini wani ana kiransa jahilci da rashin sanin shari'a kada wani ya ce don ɗa ya zamanto mutumin banza uban shi ma zai zamanto mutumin banza wani ana kiransa jahilci da kuma rashin sanin ɗabi'ar shari'a kada wani ya ce don miji yana salihi matarsa ma dole ta to saliya ba yi bane wannan kada a ce don mace ta zaman to saliya mijinta zai zaman to salihi shi yasa a gaba sai Allah ya ce wa baraballahu matalan للذين آمنوا الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين كما هل ينظر وضرب الله مثلا ألا أبدا مثالي للذين آمنوا قبل من رسكي إيماني ما مثالي امرأة فرعون ما ترى فرعون من دي da شو sani shugaban الدنيا أما ما ترى مسلم mutumiyar مؤمنات ما الإيماني إذ قال رب ملي إنك بيتا في الجنة لو كنت سيء الدعاء فكان أنت دعو بنجيزي فإنت سيء أو بنجيزينا كجنا من جداء الجنة ونجني من فرعون وعمله سألناك كم ستني لك فرعون لإرم مونا من أي كنص ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين سألناك كم ستني لك متاني الظالمين نعم to mu dawo kan maganar malam ko malam yace nuhu ya kasance yana da mata biyu da kuma 'ya'ya maza hudu fa halakar zaujatun wahida mata daya daga cikin biyun sai ta halaka mana ta kafurta wannan wahidun da kuma da daya shi ma ya kafurta ai kan'an mai suna kan'an ya dukansu biyu suka halaka ma alhaliki na tare da halakakku wa naja ma'a nuhin albaquna sauran kuma suka kufuta tare da annabi nuhu ba su kaɗai ba wa zaujatihim tare da matansu wato sam din nan da ham da yafi kamar da muka faɗa ɗazu a salafa wa majmu'u man naja fi safinati dukkan idan aka haɗa total waɗan total ɗin mutanen da suka kukuta suka shiga jirgi suka kukuta samaniyatu anfarin mutum takwas ne ma'a nuhin alaihi salam tare da annabi nuhu mutum takwas ne kawai na'am lokaci yayi ko to sai mu tsaya nan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon binta Allah ya taimake mu ya tsayar mana dukkan bala'o'i na ta'adda na cikin nafin da wane da sauransu Allah ka taimaka wannan ƙasa ta mu Allah ka tausaya mana ka kaba mamu mu lafiya da zama lafiya duk ma kasashen mu na afirka haka ake ta fama Allah ka tausaya mana ka ba mu lafiya da zama lafiya ga abin da somali suke fama da shi ga abin da nijar burkina faso gane su ma kwanan nan sun yi kukan cewa an kai musu hari irin na ɗan ta'adda ga shi mu ma'ana nan cikin taraba an kai harin bom ko talata ta wuce a iwari da zama ana cewa ko wata anguwa a nan ba mu sani ba mu ƙara ba mu tabbatar ba Allah ka taimaka ka tausaya mana kare ba mu da wa'annan halakakkun yan ta'adda khawarijawa wanda suke wa musulunci hawan kawara da rashin fahimta suke kawo tashin hankali cikin al'ummar su da ƙasar su Allah ka shirar da wa'annan mutane Allah ka tausaya mana ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai abin da kai muna miƙa ƙoƙon baranmu muna roƙonka ka ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa ta mu wannan damina da muka shige ta yanzu Allah kamar ita damina mai yawan albarka damina mai harshe ka mai iko ne kan wannan bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin ɗan kasuwanmu da noman manomanmu da kiwon makiyayanmu da sana'ar masu sana'armu da karatun ɗan mu kuma mutanen da suke neman a sanya su cikin addu'o'in alheri addu'o'i cikin bukatunsu na alheri Allah ka biya musu bukatunsu ka san su dukan mu anan ya ubangiji kowa na da bukatunsa Allah ka san bukatunmu ka biya mana bukatunmu bi rahmatika ya arhamar rahimin hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا illa anta أنت أستغفرك وأتوب إليك